inna lillahi me ya faru yasa kuke yin haka ba za ku gaya mutum gaskiya ba to an kai wasa naira biyar ba zan biyo ka ba zan baka ba da ka wannan mashin din haya ba zan samu wannan hau in tafi amma ni ban ji daɗi ba haka kuke sai ku dauko ce mishi wai mashin ɗinsa ba lafiya ba lafiya ba lafiya ni kan ba na son irin wannan to ni ba ruwa na zama mashin ba zan ko sisi ba me yasa kuke yin haka ai wannan ba daɗi sai ku ɗauko mutum ku zo ku ajiye shi ba na je ko ina akan matsalar na amma har yanzu gaskiya ni ban san irin wannan me faru ne hajiya ne ya dauko ne yazo ya ajiye ni a bakin titi amma yana ce min wai mashin din sa bai da lafiya ya san bai da lafiya yazo ya aiko ni ya dauko ni ya ajiye ni kamata ba me yasa suke yin irin wannan sun san mashin din su da su da lafiya sai su sai ni a gefen hanya wallahi ba mai matsala ba din mashin din nan na zagaye garin nan kaf akan gyaran nan haka suke fada ba gyara ba ta zagaye ba baka je wajen mai gyaran babura ba wajen Rabiu Suleiman babba mai jama'a baka je wajensa ba inda ka je wajensa zai gyara ma babur ɗinka noma ya dawo lafiya lau ba sai kun kuna sa in sare ta ba yanzu a ina zan samu Rabiu Suleiman ni da kaina zan raka ka wajen Rabiu Rabiu babba jama'a raka ka wajensa ya gyara ma baburinka ya tashi lami lafiya lau za mu je ka raka yawa zan raka kai je gyara ma baburinka duk komai kayan babura na enof yana da su na sayarwa duk komai za ka samu a nan gurinsa yana sayarwa da sabo da tsoho da tuwa da duk komai za ka samu a gurin na wajen rabi babba mai jama'a da suleiman za ka samu a gurinsa in je raka ka wajensa tura hajiya ba matsala shiga za mu tura sai a tashi sai mu je mu kuma sama gurin da ake gyaran baba sun san bai da lafiya to su dauko mutum su zo suna baban yawo da shi suna ajiye shi a titi ba ai ba sa kyautawa